hannunka mai sanda bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda inda muke kawo muku bayanin ayoyin qur'ani mai tsarki da kuma irin darasan da suke koyar da mu a yau ma da da Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin subhanallahi سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي yanzu kuma sai mu fara da sauraron karatun ayoyi na 22 da kuma 23 a cikin surat ƙasas. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى حتى يصدر الرعاء abuna شيخ Kabir. yayin da kuma ya fuskanta wajen birnin madayana kenan sai ya ce ina fatan ubangiji na ya shiryar da ni hanya da tafi dacewa lokacin kuma da ya gangara wajen ruwan rijiyar madayana, sai ya samu wasu mata su biyu a gefensa suna kare dabbobinsu sai ya ce da su me ya same ku ne sai suka ce mu ai ba ma shayarwa har sai duk makiyayan sun juya kuma mahaifinmu tsoho ne tukub a cikin shirin da ya gabata mun yi bayani ne da ke bayyana cewa wani ɗaya daga cikin mutanen fir'auna ya samu annabi musa alaihi salam ya shaida musu cewa fir'auna da mutanensa sun yi taro kuma sun yanke shawara za su kashe shi saboda haka ya ce da annabi musa alaihi salam ya fice daga masar akan haka annabi musa alaihi salam ya yanke shawarar ficewa daga masar zuwa madayana da ke kudancin sham wadda ba ta ƙarƙashin ikon fir'auna sai dai wannan tafiya tana tattare da haɗarori masu yawa da hakan ya haɗa da yiwuwar ɓacewa a hanya ko kuma fadawa a hannun 'yan doka na masarautar Fir'auna. Saboda haka sai roƙi Allah maɗaukakin sarki da ya taimaka masa ya yi masa jagora a tafiyar tasa. A lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya shiga Madayana, ya ga mutane a wani wuri sun taru a wata rijiya suna shayar da dabbobinsu. Alhali shi kuma matafiyi ne yana a gajiye, saboda haka yana da buƙatar ruwa domin ya sha ko wanke jikinsa. a lokaci guda kuma sai ya ga wani abin mamaki wanda ya ja hankalinsa annabi musa alaihi salam ya ga wasu 'yan mata guda biyu a tsaye a gefe ba su shayar da dabbobin su ruwa kamar yadda sauran mutane da suke wurin suke aikatawa saboda haka sai ya tambaye su me yasa ba su shayar da dabbobin su kamar yadda sauran mutane suke yi sai suka ce da shi mu ba mu cuɗanya da maza mukan jira har sai an kammala shayar da dabbobi sa'an nan mu kuma mu shayar da namu domin mahaifinmu tsoho ne ba zai iya gudanar da irin wannan aiki ba a cikin waɗannan ayoyi masu albarka za mu iya koyon darsa kamar haka na ɗaya a kowane lokaci bayan allah masu isar da saƙon ubangiji a shirye suke domin yin hijira daga ƙasashensu da biranensu tare da ɗaukar wahalhalu da za su biyo baya sakamakon hakan na biyu bayan yanke shawarar gudanar da wani aiki to mu roƙi taimakon Allah domin samun nasara aiwatar da shi. Na uku, kiyaye cuɗanya tsakanin mata da maza korowa ce ta dukkanin addinan Allah, domin kuwa abin da ‘yan mata biyu ‘ya'yan annabi Shu'aibu alaihi salam suka yi na ƙin cuɗanya da maza a lokacin shayar da dabbobinsu yana daga cikin koyarwar mahaifinsu annabi Shu'aibu alaihi salam. Na hudu, a halin larura, ɗayar annabi za ta iya yin kiwo amma ba za ta iya ƙasƙantar da kanta ba Allah subhanallah Allah hamdan Allah subhanallah Allah hamdan Allah subhanallah Allah hamdan lillah الله سبحان الله الله حمدا لله yanzu kuma sai mu saurari karatun ayoyi na 24 da kuma 25 daga surat kasas فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين توسي شاير مسو دا بنسو سنن كما سنن كما يكوما ورن وتا انوا يا اوبنجي جينا حقيقه ني مبقاچن وني الخيري da za ka saukar mini ne sai ɗayansu ta zo masa tana tafiya cikin jin kunya ta ce babana yana kiran ka don ya saka maka ladan shayarwar da ka yi mana to lokacin da ya zo wajensa ya kuma ba shi labarin abubuwan da suka faru sai ya ce da shi kada ka ji tsoro ka tsira daga azzaluman mutane annan musa alaihi salam wanda ya bar Masar ya nufi Madiyana yana cikin halin gajiya matuƙa, amma duk da haka tausayi da jin ƙai irin nasa ya sanya shi taimaka ma waɗannan 'yan mata guda biyu da suke tsaye suna jiran makiyaya su gama shayar da dabbobinsu kafin su shayar da nasu dabbobin. Ya ɗebo ruwa ya shayar da dabbobinsu suka kora su suka koma gida da wuri saɓanin yadda suka saba inda kullum suke zuwa na ƙarshe. bayan kammala wannan aiki annabi musa salam ya nufi wata inuwa ya zauna amma kuma yana da buƙatar abinci da wurin zama ga shi kuma bai san kowa a garin ba akan haka ya roki allah ya yi masa taimako a cikin mawuyacin halin da yake ciki a ɗaya bangaren 'yan matan biyu waɗanda 'ya'yan annabi shu'aibu alaihi salam ne sun isa gida da wuri annabi shu'aibu alaihi salam ya tambaye su ko menene ya faru da su har suka dawo da wuri gida sabanin sauran lokuta sai suka ba shi labarin abin da ya faru tsakanin su da annabi musa alaihi salam cewa wani bako ne ya taimaka masu saboda haka annabi shu'aibu alaihi salam ya ce da ɗaya daga cikin 'yan matan da tafi ta nemo bakon da ya shayar da dabbobin su ruwa domin a biya shi ladar aikin da ya yi annabi musa alaihi salam yana cikin wannan yanayi sai ga ɗaya daga cikin 'yan matan nan ta dawo zuwa inda yake tana tafiya a cikin kunya ta ce da shi mahaifina yana kiran ka domin ya biya ka ladar aikin da kai na shayar da dabbobinmu ruwa da jin haka sai annabi musa alaihi salam ya tunanin cewa lallai mahaifin waɗannan 'yan mata mutumin allah ne kuma salihi wanda yake sakawa waɗanda suka yi masa hidima duk wata cewa domin allah ya yi amma duk da hakan sai ya tafi tare da yar annabi sha'ib alaihi salam zuwa wajen mahaifinta a lokacin da suka isa annabi musa alaihi salam ya ga wasu alamomi da suke tabbatar masa da cewa lallai wannan mutumin annabin allah ne kuma ya ba shi labarin dukkanin abin da ya faru da shi a masar har zuwa madina daga nan sai annabi shaib alaihi salam ya ce da shi hakika allah ya tseratar da kai daga mutane a zalume kuma ka ci gaba da zama tare da mu a nan har zuwa lokacin da kake bukata. Darussan da za mu iya koyo daga waɗannan ayoyi masu albarka su ne, na ɗaya, a lokacin da muke cikin matsala, kada mu manta da matsalolin da wasu suke ciki, kuma mu taimaka musu gurgudan ikonmu. Na biyu, a kowane lokaci mu mayar da al'amari ga Allah da neman mafita daga gare shi a lokacin da muka samu kanmu a cikin yanayi na rashin mafita. Na uku, bisa koyarwa annabawa, Dole ne a mutunta mace a cikin rayuwar zamantakewa, a kiyaye huruminta da tausaya mata. Na hudu a duk lokacin da wani ya mana hidima to mu saka masa da alheri. ta jama'a masu ware da wannan maka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai idan Allah mai kwa da komai ya kai mu a na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban shirin. Kafin wani lokaci a madadin wa'anda suka haɗa mana sautin shirin a har kammala musamman Muhammad Awal Kunya ni Abdullahi salu ke muku fatan alheri والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيا محب الله اتبع الرسول عسى يحببك الله وتنال القول لا إكراه في الدين لا ظلم لا عدوان